wannan ya zo daidai sabida majalisar ɗinkin duniya in ka ga furcin shi sakatare general ɗin da kuma manya-manyan kasashen da suke da kujerar naki sun ce a kan cewa amerika ta fidda hannunta a cikin wannan abin a je a yi magana na cikin sasantawa a samu mafita akan maganan birnin kudu a matsayinsa tsakanin wannan kasashen guda biyu dukansu suka ce akan cewa sun yarda da wannan akidan kasa biyu wanda yake tsakanin Israel da kuma Palestine sun fi yarda da shi. Na uku sun ce akan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya dama akwai yarjejeniyar da ringa aka ringa sa hannu aka ce sun ce ma Amerika ta tsaya akan wannan kudurin da aka yarda da shi a baya sai a bi cikin hanyar lumana a san ina ne za a tsaye da wannan magana ina ganin akan cewa kasashe 193 din nan na yi amanna akan cewa mafi yawansu za su tsaya akan wannan kudurin majalisar ɗinkin duniyan kuma za su tsaya akan cewa trump da amerika ita kaɗai ne kawai wanda za ta fito fili yanzu da ta ce a yi fatali da shirye-shirye da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wanda aka shiga ciki tun shekaru a ruwa a baya. To yanzu haka da muke magana da kai shi shugaba Trump yana ta barazana ga kasashen da za su kada ƙuri'a cewa duk wata ƙasa da ta ki goyon bayan Amerika to Amerika za ta daina bata tallafin kuɗaɗen da take bata. Ya kake kallon wannan barazana? To ai dama wannan a diplomacy ko kuma a cikin zamantakewa dan adam shine ai kuskuren da zaka yi wata rana dan adam shine ka sadaukar da kanka kana jiran wani taimako daga gwajen wani ba Allah ba ko kuma da karfin kanka ka tsaya shine yake kawo irin wannan shi kamar Hausawa ana cewa duk wanda ya ci ladan kuturu zai masa aski to lokaci ya yi na kasashe masu tasowa da kasashe marasa galihu su soma sani a kan cewa dama in suna tsammani kyauta ne suke karban tallafin nan daga kasashen da suka ci gaba kariya ne ba haka ba akwai hanyoyi sama da dubu wanda kake biyan wannan tallafin da kake karba wani in aka kwatanta shi ma kana biyansa sama da kashi so ɗari na abin da aka baka banda kama karyan da za a yi maka ka da ra'ayin kanka ka da yanci na ka so abin da kake so ba za ka sai abu da ake maka tallafi ba za a taimake ka da abin da zai taimake ka ba haka ne lokaci ya yi na kasashen duniya gaba ɗaya su tashi su taimaki kansu da kansu babu wani kasan da zai baka taimako a kyauta dama bature ya ce ai babu abincin kyauta ko a ina so duk wanda ya karbi kayan kuturka dole ya masa aski so lokaci yayi su yi fatali da wannan matsayin president trump su tabbata akan cewa kowa ya daure sa ya so ba neman ciyar da kansa ya daina neman agaji daga wajen wani. To amma idan aka dubi bangaren diplomasiya wannan didi ne? Wannan ba daidai bane amma dama ko a diplomasiyan fa yana maganar turanci ne kawai. du maganar nan shine ka tashi ma kanka. wannan ai in ai blackmail ne Donald Trump yake da America suke so su yi ma kasashe so in kana tsammani akwai wayannan suna zuwa don su baka agaji ne wallahi kai kuskure ko kasa kuma sun yi kuskure lokaci ya yi su ɗaura bel ɗinsu su ja bel ɗinsu kowa ya tashi tukuru ya nemi taimakon ubangiji kowa ya samu yancin kansa na arziki da yancin kansa na kuma na ɗaukan shawara da, ragaman abin da kuke son kasan ku ta tsaya a kai. Dr. Ali Idiho mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. ya gode Malam Bashir.